da juna Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a shan bakwai da wata ramadan da shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan shi da da bakwai da wata uku shekara ta dubu da shi da gida a kalan da turawa kamar shi da muna cikin suratu yusuf wanda kuma darasin mu gaba gabata jiya mun kwana kan ayar ta shafi'in da ta kusa na ko ayar ta cikin da takwas muka kwana kanta yau za mu duba ta shafi'in da ta kira فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الأرض وقومونه سجدا فقال يا أبت هذا تأويل يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني لنفسه وجاء بكم وجاء فتح بعد أن بيني وبين إخوتي إن ربي لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين yace balan ba da dakhalu ala yusufa yayin da suka shiga wurin yusuf hawa ilaihi aw abawaihi sai tattaro mahaifinsa guda biyu zuwa gare shi wa kala yace da su udkhulu misra ku shiga misra insha Allah wa aminin wata kuna amintattu in Allah ya so ورفع أبويه على العرش sai ɗaukaka mahaifin da a kan gadonsa da sarauta wa haru da hutu jada sai suka faɗi suna masu jula gare shi wakala sai ya ce ya abaki ya kai mahaifina hada ta wuli ruya ya wanda shi ne fassara mafafina wadda dai tun da kurciya shi ne min kamar tun gabanin haka wata ne shi kenan tun da bauciya wanda yanzu ga shi kan ja'ala harar bi haka ubangiji na ya sanya ta hakan da gaske ta wani mafarkin ya zama da gaske ga shi ga fassarar shi kenan wakad ahsana bi wato alhaji kuma ubangiji ta'ala ya kyauta samani إذ أخرجني من السجن فأجد كتبني بدا كركفو wa ja'a bikum min al kuma zo da ku daga karkara ba da nan daga shekaru bai ni bai da bayan shaitan ya yi fizza tsakanina da yan uwana ya nemi ya saka wato wata shahada inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na ta'ala sai rasu da wani gajin da ya so inda hu huwal alimul hakim sai shi a wajen ta ala masani da na hikima ne rabbi ya ubangiji na kada a kai ka ne mulki hakika ka ba ni mulki wa allamta ni min tawil al hadith kuma ka sanar da ni fassara mamanci fatirar samawati wal ard ya ubangiji kai mai makajin halittar samai da kasai أنت ولي ومجد كي يبدأ سلم هنا في الدنيا والآخرة دنيا للآخرة توفد المسلم فكرجع أيها إلى المسلمين وعن إثني للصالحين هذا ما يقول لي كرزك الدليل سالدا بين الله نبيه كرزك الدليل سالي أما يشير وعن إثني للصالحين wanda wannan takariban shi ne karshen abin da ya zo cikin wannan kisa ta annabi su alaihi salatu wa salam su wannan sura mai albarka <clears throat> jiya idan ba manta ba gabar da muka kwana akan ta a cikin wannan kisa ita ce gabar da ɗanwa annabi yusuf alaihi salamu suka nemi bayan sun su ya nema musu gafara ubangiji ta'ala bayan alamar ya bai daga yin ga kowa ma da kowa cikin iyalan shawarar duk labari da aka ba su a canza duk shekarun da aka yi na ɗaukar cewa annabi su ya mutu kirkiki ya ce ne shi kika wanda zuwa ta bayyana ba gaskiya ne ba ya ka suka nemi uban ke ne wa musu gafara ubangiji da ala sannan kuma suka yi kursi da aiki rafi da laifinsu da cewa illa kunna khati'in lalle mun kasance ba su kuskure ne ko ba su aikata ba daidai ba almuhim mutum ne ga uban bayan su annabi yaqub ya nema musu zamara ubangiji ta'ala akan laifukan da suka yi to shine shi bayan ya ce sau ba astaghfiru lakum rabbi su san zan nema muku zamara ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle shi ubangiji ya ta'ala mai yawan gafara ne da kuma mai yawan rahama a nan muka ce abinda annabi yakubu alaihi salatu wassalamu ya mai samu su jawabi da shi yana nuna annabi yakubu din bai kama su da laifin ba amma ya yi musu don suna neman gafara ya wa da musu gafara ubangiji sun yi tsaraki da laifin su sai ce to da sami da zai ku gafara ubangiji da yin ubangiji mai yawan gafara kamar yadda mai yawan rahmatu inda ya kama su wannan ne sun kace ba zai wannan ba wanda ya gwada kwatan kucin kamar da annabi su ya yi musu shi ma ya yi musu a cikin nassin mun shara zuwa cewa shi bai ce da su ta amma sai ya saufa a madadin sa saufa astaghfiru lakum rabbi ba sa astaghfiru lakum rabbi ba wanda ya amfani da sauka malamai suka ce a cikin shi akwai fa'idatar da abin suke fara da suna tafi wato yin abu sannu a hankali ba da sauri da gaggawa ba to haka kenan da wannan malamai suka ce ba nan take ne masu gafar ubangijin ba amma ya jinkirta ne masu gafar ubangijin wal'alla hikima da ke take cikin wannan wallahu alama ne suka ce ya jinka ta nema musu gafara ubangiji ne domin ya kai addu'a tashi cikin lokaci mai tsada mai albarka wanda yake lokacin ne da ake fatan Allah ya karba addu'a shine as-sahar wato lokacin sahur wanda shi da aka karanto daga yawan da cikin mufassirun شواياتك تولى عدوى تاشي لذي مسلمة مجابرة أبنجي يحضوا لوكة مجيسي لوكة صغر لكن دول لوكة سيني مكسي من الإعدام البركة غير اللي بيسين ساعات للجافة متى نسيل في الله عبادة سيفان سو هو سيفو فيك اللي بيسين سيفو فيك وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار لوكة سيطهور هم سو يستغفرون في هذه مجابرة أبنجي haka wannan lokaci ne da ya dace sosai mutum ya aje shi a kasan saboda neman gafara ubangiji bayan wannan kuma kuma lokaci ne wanda Allah ta'ala ke saukowa cikin kowane dare a cikinsa zuwa wannan sama ta ƙasa cikin wannan wakatun sahar ɗin ko ka ce da ni lokacin da su ne sandani na kashe ne saura daga cikin uku nan? Allah zai sauko ya rika yin yekuwar da bayan ta cewa wa yake bauta na kara mashi sa wa yake roƙo na wani abu in bashi wa yake neman gafara ta in gafarta mashi to wallahi ba malamai suka ce annabi yakuba ya jinta ta wannan addu'a ne zuwa wani lokaci shi yasa ce sauka astaghfiru lakum rabbi bai ce sa'astaghfiru lakum rabbi ba da mun ishara da cewa neman da ya'yan annabi yakubu alaihi salatu Salamu suka yi masa laye nima musu gafara ubangiji tare da cewa su da kansu suna iya su ɗaga hannuwansu su yi addu'a su roƙi Allah kuma wanda muka ce ma shi ne al'asli to amma ba su yi haka ba ko kuma sun yi kuma suna son su samu ƙari wato tawassuli ne da addu'a ubansu a matsayin sa na annabi sai suka nemi ya ya musu addu'a ta musamman kenan to biyu da lamarin da ya ce wannan neman addu'a da sun kai gare shi ya gwada cewa shari'a ta shar'anta kazalika ya halatta mutum ya nemi addu'ar wani mutumin kirki ko ala kulli hali wa uwa musulmi da yake sassa masa mutum ka ce maka addu'a wannan yana da cikin tawakkuli wanda ya halatta a shari'a akwai nau'uka na tawassuli da suka halatta akwai kuma nau'uka na tawassuli wanda ba su halatta ba musamman a babin addu'a musamman a babin addu'a to wani daga cikin tawassulin da ya halatta a babin na addu'a kun gani yanzu ka yi tawassuli a cikin addu'ar ka da sula da sulayen Allah kaga wannan abu ne wanda ya zama an shar'anta shi da nasoshi daban-daban wani da Allah a wudu'ur rahman ayyama ta da'u falahu da asma'ul husna walillahi da asma'ul husna fa da'uhu biha kun gane ko sannan wurin addu'a ka roƙi Allah ka yi tawassuli da wata siffa tashi shi ma ya halitta, abu ne da aka shar'anta shi kun gaje ko ka ce Allah saboda izzarka Allah saboda girman kama kala shi yasa zo daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koya ni. wanda cikin su akwai tawassuli da sifar Allah akwai wannan addu'a mashahuriya da yace idan mutum yana jin wani abu yana masa zafi a bangaren jikinsa ya dora hannunsa a wannan wurin yace bismillah so uku sannan sai ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhajir yanzu a'udhu billahi ka gani ba tsari da sunan Allah nan, wa qudratihi qudra ne ne sifar shi sifar Allah ce ta qudra kan kalmi wato tsarin Allah da kariyarsa daga sharrin abin da kake jin sa kake jin tsoron sa kuma kan nemi wato kariyar ubangiji da kudurarsa duka wanda ya halatta ya halatta kuma kai tawassuli da da kyakkyawan aikinka ko ka yi ma Allah wata ibada ka ce Allah saboda ibadan da Allah ka karbi addu'a nan tawa duk wata ne da yake ya halatta hadisin salatatul awahumul madihu yana tabbatar da wannan sai da mutane guda uku da suka je da daddare suka fada cikin wani Kokacin suka shiga cikin wani rami eh, ya tuna shi eh, kogon dutse gari kama suna neman wani bacci suka shiga cikin wannan kogon dutse da kake wani kwalele dutse ya gangaro toshe bakin kogon dutse sai da ba su iya fita sai da suka yi tawassuli kowane su da kyawun aikin da yi ɗaya tawassuli da al'adu ya ke wa mahaifansa da wani ɗaya tawassuli da damar da ya samu sai yi zina amma saboda yin tsoron Allah bai yi ba ɗaya tawassuli shi kuma da rikon amana Allah ka ji addu'a su sanadiyar wanda ta wasu ina fatan gani akwai ta aya rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasula sai ce fa ya yanzu fatatubna ne ne to saboda haka idan saboda imanin nan da muka biyan manzo da muka fatatubna ma ashahidi ina fatan gani to duka wannan tawassulati ne da suka halatta cikin shari'a to nan abin muke son ce wannan nasi yana gwada daga cikin wannan tawassuli da yanzu ka halatta a shari'a akwai tawassuli da addu'a wani mutumin kirki ko ka ce wani mutum musulmi kamar da muka eh, yi shara cewa zai cikin sahih muslim wato abin da yake da yake tabbatar da halaccin da shari'a ce irin wannan launi na tawassuli ka sa wani maka addu'a ya zo cikin sahih muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayar da sahabbai labari Umar yana cikin shi cewa eh, akwai mutum zai zo daga cikin mutanen yaman ta uwai filkan mutum ne wanda yake ya samu garura ta ciwon bara sai Allah ya warkar da shi sai wani wuri a jikinsa shi ne saura fari-fari annabi ce wannan mutumin huwa li ummihi barun mutum ne mai yawan da'a da kyautata ga mahaifiyarsa sai ki fa'in istafa'ata an yastaghfira laka fas'al wannan mutum duk wanda ya ido biyu da shi ya iya samun daman ya sa ya nema mashi gafara ubangiji to ya aikata haka zai bin bi rayuwa ta ja shi har zuwa lokacin da yake khalifanci mutanen Yaman suna ta zakuwa yana kada cikin su wane ne wani sulkani da kashi ya gano shi kuma ya kwaɗi wannan hadisi kuma inda ne osir kan ya masa addu'a akwai wani hadisi shi ma makamancin wannan hadisi ne wanda yake asalin sa malamai suka ce hadisi ne da'ifi amma hadisi da makaranta a baya yana karfafa shi wata zai zama shahid gare shi yana karfafa shi ma'anar shi ta daidai da wannan wannan riwaya ita ce riwayar imamu tirmidhi da abu dawuda allah ya su da rahama da sauran malaman sunna cewa eh, wata rana wato akwai shi umar kansa da muke magana ta san umar da khattab yallahu anhu yake ba da labarin cewa zan istazantu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil umra fa azina ina da yanzu izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ina so in je in aikin umra fa azina li yasa sai ya bashi izini shi to zaka iya zuwa umra kai umra zaka iya zuwa kai umra kamar da kan nemi izini sai ce sai lokacin da kimta zai tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shi la tansana ya akhi fi du'aika la tansana ya akhi fi du'aika a wani lafazi ya ce da shi a ashrikna ya akhi fi du'aika wato la tansana ya akhi fi du'aika yace kar ka manta da mu ya kai dan uwana a sha du'aka ka da kaje can makka kenan to kar ka manta da mu cikin da idan mutum ce maka kar ka manta da mu cikin addu'o'i yana ne kamar kenan kai na addu'a ka sai cikin addu'a muka ce wallafa ga abin da yake tafi shi ashirikna ya afi fi du'aika ashirikna ya afi fi du'aika ka samu yi tarayya da kai ya kai dan wani cikin addu'o'inka to kaga wannan da yana gwada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahirin wannan hadisi yana ne Umar ya saka cikin addu'o'insu wanda muka ce asalin hadisin hadisi ne da'ifi amma hadisi na sama wanda muka karanta ko a sajid yana karfafa shi wallahu a'lam abin da dai malamai suka ce babu shakka ta wasu da addu'a mutumin kirki ko dan uwanka musulmi abu ne wanda yake shari'a ta ta shi kuma ya halatta babu wata iskali a cikin sa bayan cikin nau'ukan tawassuli wanda bai halatta ba akwai tawassulat na yan bid'a da ake kai cikin addu'a yau da kullum wanda wannan su wasu halatta ba addu'a da da da da wani wani daga cikin bayi da zakin sa duk ba yin wannan kun gane ko saboda kawai don kaza abu da daraja ne ka ce ka kai ta wasu ne da shugaban addu'a ba haka ake ba a kai ta wasu ne da abin da ya tabbata daga mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka duba daidai bane ba ka kalli Makka da Madina a matsayin garuruwa masu girma masu kima a wurin Allah ka sai Allah don Makka da Madina kai mana sallah ko gani ba yanzu a hankali za ga kama haka ya daidai ko kamar ya daidai ko mutane suna haka amma da aka ba daidai ne ba tun da annabi bai koyar da haka ba ko ku gane ba haka ba za ka ce Allah saboda aikin kama kai mana kaza ba ko ku gane ba saboda aikin kama sunan wuri ne sunan wuri ne kuma halitta Allah ne amma mutane sai su ga saman wannan girmama ɗakin kama ne ko girma kaza wani a imanin sana da aka gina shi akan shi na cewa a so annabi a girma shi kaza da aka yi sai ce Allah ta ba mu kaza don manzo Allah Allah zan daraja annabi Allah alhama annabi sun suna wada aka shi doyi ko ba so to kuma su gani suka ji wannan menene duk daidai ne kuma duk son annabi ne wai duk son annabi ne to kai wannan duk ba shi ne ba gaskiya ba shi ne shi addini ba a gina shi da mun iske iyaye suna ne ba a gina shi da a fahimta ta ba a gina shi da a gani na duk wanda ba haka ake addini ba al'ilmu qala lahu, qala rasuluhu qala sahabatu laysa bi tamwihi saboda ita ce kaza daidai ne to sai ka ce qala Allah Allah ne ce kaza kaza ba daidai ba ne saboda Allah ce kaza kaza daidai ne saboda kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza ya tabbata kala sahabatu da sahabi wani yake kaza ko ba gani ba to kuma malamai suka ce al'asulu a cikin ibadodi waɗanda mutane ke yi wanda suke yi Allah bauta da shi to al'asul fil ibada at tawakkufu asalin ibada dole kai tsaye ba za ka yi ba sai an ce ni. ta ce eh ba ka zari ka bau ba ka cewa gani na bari ne ma Allah kaza ba ka ke ibada ibada tana buƙatar ta an ce ka yi sannan kai kuma ka yi ta yadda an ka ce kace kai ta shine ibada abin ba ba ina ganin kaza ya je ba ko mu isti'ana yi ko kaza shine ba yanzu yawan da maganganu da yake yi wasu za su dauke su abin mamaki abin mamaki Allahu akbar za a ce ba a ce don darda ne wannan ba yana nufin annabi bai daraja ba ko kaɗan ba wannan shi muke nufi ba jama'a ne yana da daraja da kima wadda babu mai iya cikin halitta Allah amma wannan daban ka sa sunan shi kuma cikin wata ibada shi wani daban mala wadda Allah bai ce ka sa sunan sa inda aka ce ka sa sunan ne ka sa sunan sa mala ba ga shi ne kana kiran sallah kana sa sunan ne ba ne za ka yi kama ka sa sunan ne za ka yi tahiya ga suna annabi da kuma da suna annabi ake sa saboda Allah ne ke yi a haka nan amma nan wurin addu'a muka ce shi annabi bai yi ba kuma bai ci akwai ba Mai bai koyar da bai koyar da mutane haka shi ne kawai muke cewa abin nufi akwai nau'uka ta wasu liwa da masu halatta ba wanda mutane da kuma suna suna gani kamar daidai ne wanda muka ce ba daidai ne ba abin to yanzu kai tawassuli kenan da addu'a wani mutum na kirki muka ce ya halatta saboda ya annabi ya kuma mutum ne ne musu addu'a amma malamai suka ce wannan tawassuli da muka ce ya halatta na kai tawassuli da addu'a wani musulmin kirki ko dan wanka musulmi na amma ya halatta amma ah, wannan baya nufin cewa a rika yin irin wannan addu'a neman ta daga wani dan uwa cikin wasu munasabat wasu abubuwa da ke faruwa waɗanda suke Allah ta'ala bai shar'anta a yi addu'a cikinsu a wani ayyanannen wuri ba to mutane su rike wannan ayyanannen wurin da Allah bai ce a yi wata addu'a ayyananne a wurin ba su ce kuma kullum wannan wurin sai an yi addu'a shi wannan malamai suka ce bayanai ba zai zama bid'a gaskiya kun gani wato ita addu'a asalin ta kowane lokaci ta ne ta halatta shine asali to amma ce da kai ga wani abu ya faru gare ka to sai ka ce wannan bari in yi addu'a ko in sa wani neman addu'a shi ma asalinsa ya halatta amma yanzu ka rike wannan abu ka ce da duk ya faru kuma sai a yi wannan addu'ar da duk ya faru gare ni ko ga wani sai a yi wannan addu'ar to wannan shi ne ba halatta ba kun gaji kun gaji yanzu in mutum ya mutu mala sai wani ɗan wa mutum ya mutu ya halatta ba ya ko ya halatta ba tun ana bizne shi zafi yake a li abikum fa wal'ada al'ana al kuma duk ta'ziya da ake mai wata duniya yake mutu ana yi masa addu'a cikin ta'ziya ko to kaga wannan addu'a ce a ma ta halatta ta halatta ma. kuma kai ma in ka ce wani bawan Allah ya sa baban ka cikin addu'a ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko ka ce mun wani ka addu'a ta rasu ya halatta amma da muke cewa ka ce yanzu tutun da an yi rasuwa da duk an kai rasuwa sai an nemi wani malami ya yi addu'a kuma kila ka faɗi wani ɗaukaci nan ne ake son a yi addu'a kila ka ce yanzu ya yi kwana uku sai an kira wani malami ya yi ya addu'a to kaga wannan addu'a ba ta halatta ba me yasa ba ta halatta ba saboda shi malamin da halittar addu'a ba na na ba shi ne ba shi malamin da kace ma mahaifinka addu'a da ya rasu gidanku bayan kwana uku da muka ce bai halarta muka ce ba don shi addu'a malin ba ita ce muka ce ba ta halarta ba amma abin da sa ba ta halarta ba muka ce shi ne rike wannan kwana uku ya ce nan ɗaya za a yi addu'a kuma a ce da duk waje mutu an kai kwana uku sai masa ni ta yadda ba a addu'ar a kwana na hudu Kwanayi, yi kaga shine matsala Sana'a ce za a yi wannan addu'ar a kwana na bakwai amma ba ta kwana na tara ko na takwas to wannan shine iskaliyar shine kamata mutane su gani ko a ce za a addu'a ta kwana arba'in ko amma ba ta hamsin ha kwana ta hamsin ne ina ji ba ta hamsin ai ko kaga wannan shine muke sa bayanan ba amma wani ya babanta addu'a da yaro rasu muka ce shi halin kamala ko yaushe ne ma wani ya kamata yan wasu gane yana daga matsaloli don Allah ba ba rikici ne ba kun gane idan aka gama sallar farilla masala ai lokacin ne na addu'a ko kuma ya halatta wanda lili ya hukumta an gama sallar farilla farilla kaga wani wanda kake kyauta masa zuwa kashin ta hanci addu'a ba ni ba da jimani ko ban ne kuma wani ne ba ne amma yanzu ka ce da duk aka gama sallar farilla ta yi sai a roƙi liman ya addu'a to kaga wannan shine matsala shine matsala shine zai bi an tabbe ita addu'a Allah ke kun gani sanan yanzu idan aka mutum haihuwa jama'a an haifa maka da da zaran an haifi yaro shi ke nan kowane lokaci ya lalata masa ne addu'a tun daga haihuwansa kai tun ka hima a yi shi kana ya roƙon Allah ya baka zuriya tsayi ba ko ba ka ke cikin nasa fa'ila ubangiji gaba da mille tun ka zuriya san tsayi ba inna ka antal wahhab ko tun ba ma hayya ba ko to an haife shi ka ci gaba da masa addu'a kai ke masa ka kawo su masa ne duk ya halatta duk ya amma duka sai da ni wannan addu'ar da kake son wasu bayan Allah da kake kyauta musu kyauta musu zato kuma dan uwa sai wa dan nan zaka kai fa addu'a ta alkhairi Allah bashi albarka Allah bashi kasa wannan addu'a babu daman ayi ta sai rana ta bakwai ko ku gani ba babu dama ayi ta rana ta nawa ta bakwai sai da ba a ta rana ta hudu haka ba a ta rana ta goma ta to wannan shine matsala jama'a shine matsala wannan ba daidai ne ba kun gani me yasa ba daidai bane muka ce saboda babu naskin da ya nuna annabi ya ce ayi wannan azwa a ce duk wadda ta haihu rana ta bakwai zo ta tara mutane a nemi albarkacin malamai wasu wadda ake samun da su su maron addu'a ba wannan cikin shari'a babu shi kun gani yawa amma in kai sa an kai maka addu'a ranar ta bakwai ba tare da ka dauka kowace haihuwa ta an yi haka ba ina fata kun gani kaga wannan ba shi da wani abu ba shi da wani abu abin ya ɗaya dace ne haka kawai ga cewa ranar ta bakwai kila ranar kayan karago ko kaza kace to bari wani kuma da addu'a yau aka yake amma ba damuwa amma koya ma mutane kuma kai ka ginu ka ce lalle duk rana ta bakwai din da aka hu gidana da gidan wani gidan dole sai wannan addu'a to wannan shine matsala kun gani yanzu idan mutane za su mitin sai yanzu kun haɗu ko biyar ko shi da za ku ganawa in wani dalili ya hukunta cewa kuna bukata a yaduwa ya halatta gaskiya ya halatta ko bai halatta ba kun gama mitin ko za ko za ku fara duk ya halatta gaskiya in bukata ta hukunta ku ne wani waye muku addu'a Allah ya gatar da ku duk ya halatta gaskiya hmm? amma a koya ma mutane shar'an cewa lalle ka'ida ce ko wata sunna ce ta musamman da duk za a mutum sai da shi da da addu'a sai an gama mutum sai mu taro da addu'a ce kuma lalle haka ake yi wannan sunna ce to wannan shi ne muke shiwa shi ma ake matsala shi ma yana da ne akwai matsala cikin shi gaskiya da babu inda aka rosu cewa duk an suka haɗu kayan a ce kala ta ko ka haifi kowa ce dole sai kun yi addu'a ba ba haka abin yi amma da muka ce inda libya ya hukunta kuna buƙatar a yi muka ce ya halatta amma kai ke ɗauke shi a matsayin miki cewa lalle wai wata ibada ce wace haka take in ba ita ba in kuskure ko kaza ila akiri shi muke cewa to da sauran dai idan wannan eh, wanda ne wasu matsaloli da suke cikin at-tawassulu bi du'a ya rajul salih wanda muka ce shine ɗiyan annabi yakubu sallallahu alaihi wasallam ne shi eh, alaihi salam to shi ne zai ke ta falan ba dakalu ala yusuf ko ko yayin da suka shiga wurin annabi yusuf awa ilaihi abawaihi sai tattaro mahaifin nan sa guda biyu zuwa gare shi wanda malamai suka ce a gida ake nufi da wannan makabahi na wannan kista shi ne lokacin da annabi yakubu alaihi salatu wa salamu da wannan taron iyalan nasu da aka ce wa dini da ahlikum ajma'in da suka taso daga can falastin da dukkan zuriyar da iyali suka iso misra sai suka shiga wurin annabi yusuf to ya annabi su eh, annabi su ya tattaro mahaifin nan sa zuwa gare shi wato ya zaunar da su kusa gare shi ya ba su kulawa ta musamman ne awa Ilai, a bawai sai ke barke masu wurin zama kusa gare shi domin ba su kulawa da karrama su da mutunta su a zahirin awa ilaihi abawai kamar da malamai suka ce wallahu a'lam ne cewa su wannan abawahu da ya tattar zuwa gare shi su ne fa annabi ya kuba da mahaifiyarsa wannan shi ne gaskiyar magana kuma wannan shi ne abin da aka rawaito daga alhamdulillah za shi kuma wannan shi ne zahirin alkur'ani da girma awa ilaihi abawaihi abawaihi yi sabu guda biyu wata kenan da uban shi da waye da mahaifiyarsa wanda ake ce mata rahim kun gani wanda muka ce shine abin da alhassan zai yi ta kanshi da sauran malamai na tafsiri amma akwai wasu malamai da suke ganin cewa abuwan da aka ce abin da ake nufi da su shine ubansa da kuma khalarsa khala wato tsar uwar mahaifiyar shi suka ce domin ita uwar taki ta rasu ta rasu to aka kenan da annabi su zai nabi yakubu zai zo sai eh, ya dauko ko ka ce ya tattaro har da yan uwa mahaifiyarsa wato khalid shi annabi yusuf kenan to su ne sai suka zama su ne bawai suna cewa haka din lamar ya kasance saboda alkhalatu bi manzilatil ummi alkhalatu bi manzilatil ummi kaunar uwa ko uwa tana matsayin uwa ne shi yasa aka gani annabi yusuf da ita aka ce bawai ba dima ba da kai wallahi alim suka ce wannan magana kamar mazuki ya ce saboda babu wani yasi sarihi da da tabbatar da haka illa abuwa ne da ake wajen fagen tarihi wato babu wani lafi sarihi da ya gwada cewa mahaifin annabi su wata rasu don haka da allah ce ah, awa yana ishara ga nabi sun kenan cewa awa aka waji to waji ba ba ba ba wasu eh, da wasu ake nufi ba amma ana nufin uban shi da kalansa suka ce babu nassin da ya gwada haka gaskiya don haka sai a yi da ake da shi ne zagirin nassin ne alqur'ani a ga wanda shi ne kan guda biyu kun gane ko awa ilaihi a ga wanda ko to kana sai ce da su kulu misra ko shiga misra insha Allah wa amini wato kuna aminta su in Allah ya uzu kulu misra ko shiga misra insha Allah in Allah ya so amini da kuna aminta su wani shine abin da ya gaya musu kun gane ko to malamai suka ce wallahu alam ya gaya musu wannan ne udkhulu misra insha Allah wa amini ya ce musu amini da kuna amintattu amintattu ba ku jin tsoron komai kenan eh, ya ga musu wannan ne wallahi alam suka ce saboda can da can da su mutanen Palestine da wasu kasashe da suke kusa da Misra saboda yadda Misra suke daula ta karfa da ƙarshen mulkin fara'ina to a duwal mujawara ko albuldan mujawara suna jin tsoron sarakunan Misra suna jin tsoron sarakunan misra kamar ka kama zo misra din shi kansa zaka ji kana da tsada kun gani suka ce haka abin yake don haka lura da wannan shi yasa yake da su kullu misra insha Allah amina kenan za ba wani tsoro kai ku shiga kuna da duba abin da zai faru kun gane ko waɗansu malamai suka ce abin da ke da su abin da yasa ke da su kullu misra insha Allah amina ah, shine cewa can da wanda suke makwauta ne da kasar misra dukkan mutumin da yake wato ajnabi ne ajnabi ne zai da wanda ba dan kasa ne ba ba dan misra ne ba to a wata lokaci ba shi da daman ya shiga misra sai da izini sai an ba shi kamar eh, jawaz ko kuma abin da ke kira tashir kenan ga ga ga ga yaren zamani sai aka visa kenan ko a yaren zamani sai an ba shi izini sannan zai shiga to sai yanzu shi sun tattaro ya su da su an ce kuma babu wanda aka babu wanda aka ji da hannunsa illa sako ne kawai aka bayar cewa al'aziz zai ce su shigo ko mu gani ba to duba da wannan ne sai ke da su duk kuma misala insha Allah amin kun fahimta ko to akwai sai iskali a nan amma dai bari mu yi wata mulahaza ta mu je gare ta a dan wurin malamai suka ce eh, wannan mulahaza ita ce ya ce da su idkhulu misra misra lafazin misra suka ce idan kaga ya zo da ba ta da tanwini ba kenan misra to na da wannan misra in ta alqahira ta egypt ita ke da ka udkhulu misra ku shiga wannan misra dai da kasan ba ba ko ita amma idan sarjan misra da tanwihi ina fatan gaji wato gina an sarrafa ta kamar da ma'ana wannan nawa suke cewa yanzu wani ba misra suke nufi ba amma tana nufin madinatu min al-mudni aw baladu min al-buldan to ana nufin kawai wani gari kun gane ko mutanen da suka yi zamanin annabi Musa alaihi salatu wa salamu bayan Allah ya da su kamar kirkin fir'auna da kamar ila akhirih so kyan bai Musa da fitan musu da da abincin da za su shi na ganyayen kasa ko yin ba su mutu al'abdu min bakali hawa kifa'i hawa fi wa fumi hawa da fiha wa fasali hawa wanda la sun kasance suna cin mandu suka ce sun gaji da mandu to shahidi ta annabi Musa ce da su atastabdiluna alladhi huwa adana bil ladhi huwa khairun udkhulu ayat eh, ihbitu misran fa inna lakum ma yace ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum yanzu kun ga sai ce ihbitu misran yanzu kaga ba misra gini ba ku sauka duk wani garin da kuke so fa inna lakum ma sa'altum duk abin da kuka tambaya ko kuke so za ku same shi kun gane ko saboda ka ihbitu misran ku sauka wani gari kawai shi ake nufi ba wani kawai ta al-tahira ba a wani wurin to haka dai abin amma muka ce idan ka ga an bacin misir kan babu babu tanwini to to babu shakka wanda ana zai misir wannan da kasance kamar da yake cewa udkhulu misra insha Allah aminin a wani wurin wa wala ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qibla yace muka mun yi wahayi wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa wa akhi nan wasu Haruna an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan ya sai ce bi misra bai ce bi misrin ba yanzu an tabawwa ali kuma bi misra buyutan yana nufin wannan dai misra nan da ake cewa su nema ma mutane su magugumi a nan gudan wajen abubuwa ta kuma killa wa aqimu salata wa bashiril mu'minin wannan da shi ne ko ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون فرعون ونادى فرعون في قومه فرعون سيئك وأشتمت عليك فقال يا يا قوم وقال لي ها أيوة. قال يا قوم قال يا قوم أليس لي ملك مصر ya ce ya ku ne na shin a ke mulki misar kan ba hannu yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahtiha ta tusirun a shahida alaysa li mulku misra yana yin mulkin kasar misra kenan ba kowane gari ba wanda da ya ce kaida to istisna'in to da ya zo kuwa a cikin cewa udkhulu misra insha Allah sha Allah wannan istisna'i da ya zo cikin wannan jumla shi ma malamai sai ta gani cewa ni annabi yusuf alaihi salatu salam yake nufi shi akwai maganganu masu tsawo cewa ta kadimi da tafiri a cikin nafsin ko ne ne amma dai mafi kyawun abin da malamai suka je a ciki wallahu alam shi ne cewa wani istisna'i da annabi yusuf ya zo da shi ko dai kace da ni ya zo ne jaryan alal ma'rufa saboda biyar ƙa'ida da aka sani na cewa la taqulanna li shay'in inni wato inni fa'ilun dhalika gadan illa in sha Allah wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa in sha Allah to kaga abin da ake cewa wannan nasi karka ce zan yi kaza gobe sai Allah ya ce wato zuwa na in za ka cewa zan yi kaza ko kaza zai faru kai rabta abin da cewa in sha Allah ina fata gani to biyan wannan ka'idar shi yasa Annabi Musa shi annabi yusuf yake da su da kullu misra yake insha Allah wa amin in Allah ya so kenan za ku shiga cikin miji cikin abinci ko kuma ka ya ce da su insha Allah ne wallahu alam suka ce ta'adduban wa tabarrukan bismillah ta'adduban billah kuma Allah wa tabarrukan bismihi ta'ala wato ya ce kawai insha Allah ne saboda ladabi ga Allah da kuma neman tabarruki ga suna Allah madaukakin sarki kamar da kuka sani ga ka'ida ta ta shari'a da kuma ta amuli da abubuwan da suka shafi hakkin ubangiji dangane da abubuwan da mutum yake son ya ce zai yi ko za su faru to ko akwai tabbacin za su faru ko akwai tabbacin za su faru ko kaza zai yi aka ce a baɗin ladabi ga Allah ka ce insha Allah ma ka ce insha Allah ma kuma ka ce insha Allah saboda neman albarkar wannan sunan na Allah shi ne dai to suka ce a wannan babi ne yake udkhulu misra insha Allah amin kamar yadda yakinin ba wanda ya hana ku shiga misra ba dai za su tsoro sarakuna ba sannan ba wanda yake ba su visa dan shi ne al'aziz amma duk da haka take insha Allah yanzu Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wahayin da ya masa cikin bacci ya gaya masa cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da sabbansa za su shiga garin makka su yi umra wasu su aske kansu wasu kuma suna mamu sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sabbansa wannan labari haka yake la tadkhulanna al-masjid al-harama eh in sha Allah muhallikina kuma wa mukabbirin la la takhafu yanzu Allah ne masa wahayi kaga tabbata abin zai zai faru saboda gaskiya abin shi ko annabi zai ba da labari ko da wahayi yake da annabi zai ba ta mutane ku duk yadda ku yake la tadkhulanna dan tabbacin abin zai yi na'am zai faru tabbas wallahi tabbas za ku shiga masallaci wallahi amma duk da haka sai da ke bi insha Allah duk da haka sai da ke insha Allah to suka ce ai wannan babi ne shi ma annabi Yusuf yace udkhulu misra insha Allah amin wallahu a'lam kun gani to wannan kenan abin da so in share ruwa gare shi a dazu shine cewa a wannan nafsin tahdidan فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين cikin suka shafi wata ishgaliya wata ishgaliya wanda in ka saka hankalinka da kyau zaka zaka yi hasaso ta gaskiya nafsin in ka kalli zahirin shi abin da ke gaya maka shi ne cewa falan ma dakhalu alawa ala yusufa yanzu shi su yana yana kenan na yana yana misira ko ba yake ba to sun shiga wurinsa ko da sun ka shiga wurinsa awa ji a bori sannan sai sai da su bi kuma eh me ce gudu udkhulu misra insha Allah to ya kenan ba ku gane ba ko ba ku gane ba shi Yusuf yana misra ne falamma dakhalu ala yusufa muka ce aina a misira. kenan sun shigo bisa ba ko ba shigo ba awa ilaihi abawaji sai ce kuma udkhulu misra insha Allah wa amin gida ni gidan eh to ne ce shari'a da nake cewa malamai su yi magana kan ta kuna cikin misar ko a ce ku udkhulu misra a to shi ne alimamu imam Siddi rahimahullah yake cewa da suke wallahu alamai da wannan matsalar ta faru shine cewa nassin yana maka ishara ne yadda abin yake ne a lokacin da annabi Yusuf alaihi salatu wa salamu ya tura sakon cewa wato ni ba alikum ajma'ina to kamar dai ce wal Allah ko ya samu sakon sun tin ne kowa ya aka yi da ya kwatanta dai lokacin da suke dab da isowa to yanzu sai ya fito da tawagarsa wajen misra din ya mishi aha ya tage shi yanzu kaga shi ba saraki ne babban mutum ne yanzu da zo nan inda zai tsaya tarbe su sai kama haima ta musamman da aka cikin haima aka yi majalisi aka yi komi da komi kamar gida ne tsaye na jiran to yanzu su wurin shi ne falan ma da halu ala yusufa ba cikin misirin ne ba ya fito misirin ya kafa haima yana zai darbe su to da suka shigo wurin ta shine falan ma dakalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi sannan yake da su udkhulu misra insha Allah amin kun gani to yanzu sai warafa abawayhi alal arshi wa qad lahum sujada wannan shine ya faru a can cikin garin misra bayan sunni bayan sun shiga wannan shine abin da al ya faɗa rahimahullah wallahu ta'ala alam kuma wani yana da hutsa kwarai da gaske yana da hutsa kwarai da gaske wani ba haka ba ba mu sai zaki mana da wala ma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawi sannan ko yace da su wudu kullu misra alhali suna cikin garin misra ba hmm? to na tauhidi ne mai kyau wanda ka roto shi daga al-Imam Sufi rahimahullah to shi ne a cigaba sai ke cewa warafa abawaihi ala al-arshi sai daga mahaifansa guda biyar ɗaukaka su ala al-arshi akan gado na sarauta al-arshi da ma shine gado na sarauta wanda shi annabi yusuf kenan yake zaune yake zama a kan shi a matsayinsa na sarki ko al'adi ya tsora su a kan shi wato ya zaunar da su a kan wannan gadon na sarauta wato saboda girmama su da mutunta su kamar dai da san buka ce awa ilaihi a bawai ne a cikin wannan haiman da ya tare da wajen garin Misira a inda ke tarban su ya zama ya tattaro su zuwa gare shi kusa da inda yake zaune nan ya zo da su zai mutunta su to da aka ma shiga gari awa wato ah, rafa a bawai shi alalashi can ba saboda ka al'arshin gadon na sarauta kaga shi yana da tsawo ne haka amma ka ce ku jera ta mulki kamar da ka sani ka je ba da ala kulli halin ko ba gani ba ku jera ta ku jera ta alhamma ko ba haka ba yanzu a nan wurin inda yake zaman nan ne ya ɗauko mahaifar na sai tura shi ne warrafa a bawai da alal arshi to kaga wannan ba karamar karrama wace ba gaskiya ba karamar karrama wace ya mutu ta yayin salafiya kamar yanzu ne a ce da kai ka je gidan wani basara ke ko gidan wani gwamna ko wayi idan ka je gidan gwamna ko gidan wani babban mutum ko basara ke ko wayi shi a wani lokacin sai ka iske su a cikin halon akwai wata kujiyar suke ce ma tirisita kun gane ta to wasu ita suke ajiyewa daidai inda shi mai gidan ke zama saboda ka duk faɗin da shi ɗaya ke zama bisa gare ta ba ku gane haka ba ko eh duk faɗin kujerar muka ce shi ɗaya ke zama kowa sai bai da zai zama ba mai zama wurin yanzu kai in ka je ka ziyarci wani sarki babba ko gwamna kana zuwa ka je ka ci a zauna da kusa gari ne. ya kake ganin kaddarawa da mutunta ba ku gani ba ai ya mutunta ka mutunta wani na ƙarshe na ƙarshe na musamman to kamar yadda hakan nemi. saboda ka wannan sarir din inda yake zaune shine wa rafa abawaihi ala al-arsh Allah ya samu dace to shine bayan wannan abin ya faru sun shiga ya karnama su yi eh, wannan karnamawa? wanda muka ce kuma su wannan abawai din dai turai ne gaskiya uwaye nasa to guda biyu din shi yakub kenan da rahil ba wai kala din ba kamar da muka ce wannan ne abin da al-Hasan al-Basri ya kan shi khilafan ga da wasu malamai suka tafi akan shi cewa ba ma'aikatan ta sarus kun gane ko to ne bayan wannan sai yake bada bayanin cewa wa kharru lahu sujada sai suka faɗi suna masu sujuda gare shi wa kharru lahu sujada sai suka faɗi suna masu sujuda gare shi kenan kamar yanzu zahirin wannan lafi annabi kuwa alaihi salatu salamu da mahaifiyarsa sun yi sujuda gare shi sannan ba su kadai ba har da ma ɗan uwansa domin siyaƙin nassin shine warrafa ko warrafa a abawaihi alal arshi amma da zai yi bayani a game da wannan matsala ta sujada sai ce wa kharru lahu sujada bai ce wa kharra lahu sujada ba ko sajidai ba ai kamata ya ce wa kharra lahu sajidaini to ne suna wani su biyu ne to ba ba su yi ake nufi ba ba su yi ake nufi su kadai ba yanzu su biyu su aka ɗaukaka aka ɗora kan gadon mulki saboda karrama da mutuntawa amma da za a su masu ba su kai suka yi ba shine sai ce wa kharru inan da su iyayen da ƴan uwan nasa a hada ashara din duk gaba ɗaya suka faɗi suka masa ne sujada shine wa kharru lahu sujada wallahu a'lam akwai iskaliya mai girma a cikin wannan makasayi da aya jami'a abin da ke cikin su zahiri shine kamar da ce eh, annabi yaqubu alaihi salatu wa Salam. annabi Allah ne ma. ya aika dukkan su mutane kirki ne ko ka ce annabawa ne in baka ce annabawa ne akalla ka ce yan gidan annabi ne saboda ka mutane kirki ne jama'a ne duk faɗi ne. to ya aka suka sujada ga wani wanda ba Allah ba ya aka suka sujada ga wani wanda ba Allah ba ha ga wanda kuka ce lalle magana ce da take bukatar sharhi Allah ya samu dace to wanda zai zama shi magana mu gobe Allah Allah ya samu dace da daidai a da muka Allah ya ba ta mu da shi ya za mu da shi kuma Allah ba mu ladan ta kuskure kuma Allah yake mana gafarta mana ya shafe cikin zubatan wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh